واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب يا kai wannan manzo ka ambaci bawan mu annabi ayyub yayin da ya kira Allah ubangijinsa ya ce shaidan ya shafe ni da lamari mai wahalarwa da kuma azabtarwa urkud bi